Fa'an Ziyad ابن Hudairin, ƙala قال Umar رضي anhu, عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام سيدنا عمر yake ce wani almajirin shi kai ziyad ka san abin da ke ruguza musulunci kuwa kultula na ce mishi ranka ya daɗe ina ban sani ba ƙala sai ya ce ya hadimuhu zillatul ali kuskuren malami yana ruguza addini wa jidalul munafiq da jayayyar munafiki fil qur'an munafiki ne ya ɗibo ayoyin qur'ani ya ta zuba su ba a yadda suke ba wa hukumi a al'a'immatil mudilli da kuma hukunci na shugabanni batattu kaji abin da ke ruguza addini abu uku malami ya yi kuskure wani sai ya ɗauka to tun da malamin nan ya kuskure har abada ba ni bashi za ka ji musamman a najeriya suna cikin bin malami na sunna sai wata ran wata munasaba ta sa sai wani abu ko ya aikata wata fatawa ko makamancin haka ta zama kuskure ce shikenan sai ka ji ya ce duk bari ya ɗibo kasusuwan shi ya goge ya daina sauraren shi shikenan ana nan da an cewa na sai ce ai ni wani tun ran da ya faɗi kaza ɗin nan tun daga ran nan ba ruwa na ma da shi wato shi da da yake bin wannan malami ya ɗauka annabi ne ba za a taɓa samun yayi kuskure ba kaga wannan kuskure ne babban kuskure jama'a ku kiyaye allah yana cewa innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru masu tsoron allah shaidanu na taba su duk tsoron allahnka in kai ba annabi bane wata ran shaidan zai iya kau da kai to in shaidanu suka kau da su sai ka ga saboda tsoron allah sai kuma su dawo su faɗaka waye sanar da kai malaminka duk tsoron allah wata ran shaidan ya taɓa shi shikenan sai ka ce ba ka ba shi wannan kuskure ne ka ji sharrin da kuskuren malami yake haifarwa da malami ya yi kuskure wani sai ce ba zai sake bin shi ba ba zai sake jin karatun shi ba ba zai sake bin fatawar shi ba na biyu wani kuma in aka ce malami ya yi kuskure sai ya ce malam din za ku ce ya yi kuskure eh to billahi lazi ba na sake bin ku sallah malam din to shi ma anan ya ɗauka malam ma'asumi ne to kaga kuskuren wannan malami ya zama musiba ga ɓangarorin mutane guda biyu na biyu in aka samu munafiki wanda ba da gaske ike musulunci bai ta jawo ayoyin alkur'ani yana bankara su daidai da son zuciyar shi wannan zai rusa musulunci sannan in aka samu azzaliman shugabanni batattu suna ta ballo hukunce-hukunce addini na rugujewa da wannan waɗannan maganganu na sayyidina umar al'imamu darim ya fitar da su